Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 30 ga watan Disamba shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jinmu ne ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da hantsi. Baba kuma Bakiri ne tare da Murtala sanyi na Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za mu kawo muku karshen hira farfe wato da muka yi da farfesa Bubin Maiwa wanda ya ci gaba da bada fashin baki akan batun kuɗin bai ɗaya na ECO wanda ƙasashen ECOWAS za su fitar da shi a wannan shekara. bayan haka mahmud ibrahim kwali zai shigo mana da shirinsa na da rashin ta yi muna kuma dauke da sakonni da kuka aiko mana ta hanyar tarho amma duk sai bayan kun gaba shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi wani harin roka da aka kai a bikin yaye mayakan 'yan awarin kudancin yemen ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane goma ya kuma raunata wasu gwammai wani mai magana da yawun mayakan da ke haɗin gwiwa da saudi arabia ya zargi mayakan huti da ke goyon bayan iran da a yemen da a hannu a kai harin waɗanda suka tsira sun taimakawa waɗanda suka raunata daga harin na roka a kusa da wata rumfar 'yan kallo a wajen bikin na yayi dakarun mayakan 'yan awarin wani hoton bidiyo ya nuna fashewar roka sa'ad da ta dake rumfar 'yan kallo irin wannan harin da mayakan na huti suka kai a watan agusta ya kashe babban kwamandan mayakan janar munir muhammad mashali هذا الاستهداف العسكري هو mai magana da yawon dakarun tsaro ya shaidawa a kafar yada labaran larabawa cewa yan huti sun harba roka a kan faretin dakarun daga bangaren arewacin garin dala da inda aka kai harin to sai dai kawo yanzu mayakan na hutu ba su dauki alhakin harin ba adadin mutane 2,231 suka mutu daga cikin mutane 3,373 da aka tabbatar sun kamu da cutar ebola a yanzu haka da ta barke a jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo a cewar jami'an lafiya a jiya lahadi mummunan tashin hankali a yankin ya kawo cikas ga kokarin kawar da cutar a lokaci na baya bayan nan da ta barke a ranar 1 ga watan agustan shekara ta 2018 inda ta fi kamari a gundumomin gabas na arewacin kivu da ituri yankuna biyu da ke fama wato yankunan biyu da ke fama da tashe-tashen hankula tsawon shekaru ashirin sun fuskanci kai hare-hare ga jami'an lafiya na masu yaƙi da cutar ta ebola a lokuta da dama wanda dakarun mayakan rundunoni suke kaiwa wasu lokuta har a sansanonin kula da cutar fiye da mutane 200 ne aka kashe a tashe-tashen hankali a yankin tun daga watan nuwamba a wasu arangamomi da ake dangantawa da dakarun haɗin gwiwa na adf ƙungiyar mayaka da ta samo asali a ƙasar uganda wacce kuma jami'ai ke zargi da kisan kiyashi a 'yan makonnin baya-bayan nan labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta kai hare-haren soji a iraki da siriya inda ta auna mayakan da ake zargi da kai wani hari da ya yi sanadiyar mutuwar wani ba amurke dan kwangila a cewar mai magana da yawon ma'aikatar tsaro dakarun amurka sun kai hare-haren ne a daidai wurare biyar na katef hezbollah ko mayakan hezbollah a iraki masu goyon bayan iran a cewar jonathan hoffman a wata sanarwa amurka ta zargi mayakan da kai harin na roka a ranar juma'a da ya sanadiyar mutuwar wani dan kwangilar tsaron amurka a wani sansanin soji da ke kusa da kirkuk a arewacin iraki jami'ai sun ce maharan sun harba rokoki kimanin talatin a harin na ranar juma'a ma'aikatar tsaron amurka bata bada cikakken bayanin yadda ta kai hare-haren ba to sai dai ta ce harin na amurka ya shafi sansanoni uku na mayakan iraki da kuma wasu biyu a siriya ciki har da ma'ajiyar makamai da kuma sansanin tsare-tsare na mayakan Hoffman ya ce hare-haren za su sanyaya gwiwar mayakan daga kai wasu hare-hare kan Amurkawa da kawayensu na gwamnatin Iraki a nan gaba. Mai magana wato mai ba da shawara a sha'anin tsaro na fadar Amurka ta White House Robert O'Brien ya ce ba zai so ya yi hasashe ba a kan ƙasar koriya ta arewa da barazanarta ta ba da kyautar kirsimeti amma ya ce amurka za ta damu idan pyongyang ta kai ga yin gwajin makamin nukiliya mai cin dogon zango a wata tattaunawa a kafar yada labarai ta abc o'brien ya ce kasar za ta ɗauki matakan da suka dace a matsayinta na jagorar kasashe da suka fi karfin soji da tattalin arziki idan har koriya ta arewa ta ci gaba da yin gwajin o'brien ya kara da cewa amurka na da hanyoyi da dama na mai da martani koriya ta arewa ta yi gargadin bada kyautar kirsimeti muddin amurka bata cika wa'adin nan da shekara wato nan da karshen shekara ba na sassautowa daga matsayarta akan tattaunawar nukiliya wacce ke kwan gaba kwan baya tun a watan fabrairu jami'an amurka na cikin shirin kota kwana akan yiwuwar gwajin makamin nukiliya mai cin nisan zango don sa'adda koriya ta arewa ta bada gargadin duk da yake hutun kirsimeti ya wuce koriya ta arewar bata yi abin da ta kira kyautar ta kirsimeti ga amurka ba dangantakar kasashen biyu na kara kasancewa abu mai wuyar sasantawa labaran duniya ke zan aka saurara daga nan sasha hausa da murya amurka a birnin washington dc zalla. farfesa bube na maiwa ya ci gaba da mana fashin baki a kan batun kudin bai daya na eco daga kasashen ecowa za su fitar a wannan shekara da wato da kuma canja sunan kudin sefa na kasashen faransawa a afirka ta yamma zuwa eco lamarin da shi farfesan ya kira cin amana da faransa take neman ta yi wa kasashen ecowas to ko menene salsalan wannan batu tambaya kenan da alheri grace abdu ta yi wa farfesa bube na maiwa malami a jami'ar Diouf a ƙasar senegal abin da asar batun shine cewa eh, shekara ta bakwai a zamanin wani taro da aka yi na ecowas a nigeria a nan ne shugabannin kasashen ecowas goma sha biyar suka ɗauki eh, alkawali na cewa da nan zuwa 'yan shekaru kaɗan ya kamata a ce duk kasashen nan goma sha biyar na ecowas ya kamata a ce suna da eh, kuɗi guda wanda za su bunƙasa tattalin arziki nasu na kansu wato bancin an nemi haɗa kan 'yan ƙasa da kuma haɗa kan yanayin jirganiya eh, ta kayan kasuwanci to ya kamata suka ce ya zamanto kuɗin ma ya zan guda to kin ji wato shekara ta ɗari tara da tamanin da bakwai ne eh, wannan abun aka ɗauki wannan matakin a lagos amma ina shaida muku cewa dai ni ba malamin tattalin arziki ba ne kuma ni ba malamin yanayin harka kuɗi ne ba to amma duk abin da dai aka ce ya shi dan adam ya falsafa ba baya ba take. To idan shugabannin kasashen nan ne suka tunanin daukan wannan matakin a shekarun nan da suka wuce kamar yadda ka bayyana menene yasa 'yan kasashen yanzu suke ganin kamar turawa ne suke ƙara neman wata sabuwar hanyar yi musu mulkin mallaka? Akwai abu biyu da ya kamata mutane su gane. na ɗaya shine cewa wato a yi dai kuɗi guda eh, ƙasashen na namu goma sha biyar amfani ne ga ƙasashenmu mu duka sha biyar na yammacin afirka wato za mu samu yancin kanmu eh, ba kamar yadda su suke gani ba za mu samu yancin kanmu idan ya zamanto muka haɗa ƙarfi muka samu eh, kuɗi guda kuma kuɗinmu za su yi ƙarfi kamar yadda aka san euro yadda aka san dala yadda aka san rubul na rasha yadda aka san yon na china ko kuma in ce rufi na ƙasar indiya idan kuka tsaya kadiba diba duk wannan ƙasashen da na zana muku wato suna da tsananin faɗi a cikin duniyan nan wato idan muka samu muka haɗa ƙarfi wa'annan ƙasashen goma sha biyar to a kan gaskiya za mu samu 'yancin kanmu saboda wato ƙarfafa kuɗinmu mu za mu yi kayanmu kuma idan za mu rage mishi ƙarfi mu za mu yi kayanmu domin kama duka arzikin da muke da shi ko wasu kaya wani arziki da muke da shi da muke so mu sayar a ƙasashen duniya sosai mu samu su shiga kuma hawa yau tsakanin al'umma yamu yamu ba za a ga wata iyaka ba ko wani bambanci tsakanin su wannan shine babban abu mai muhimmanci da ya samu muke bayan a kawo wannan eh, kudin guda a maida shi bai guda kasashe kamar najeriya tana aiki da naira eh, in aka je aka dauki gambia tana aiki da dalasi a dauki ghana tana aiki da saidi Eh, ƙasa gine conakry tana aiki da frank gine da sauransu da duka gasu nan wato abin ya zan barkatai kuma alhali al'umma kasashen nan namu ana neman haɗa su halma ana neman gudan kasashen a maida su kasa guda a samu gwamnati guda a samu eh, majalisar dokoki guda da sauransu kamar da aka san eh, gurin ecowas yake dauke da shi. To akwai masu uh, bayyana cewan Najeriya da Ghana in suka amince da wannan shirin su za su cutu domin ba sa bukatar haɗa kai da wata ƙasa a matsayin da ƙarfin kuɗaɗensu suke. E to eh, idan aka je aka diba eh, na ɗaya dai ina nufin cewa taimako ne za su yi ga sauran ƙasashen tunda yau mun shiga cikin hulɗa ba ta yiwa a ce cikin ƙasashen ecowas waɗansu suna da arziki waɗansu ba su da arziki kuma muna cikin ƙasa ɓangare guda. na ɗaya kenan na biyu shine cewa ai su ma aka ce komi yawan eh, kuwara tana neman ruwa su ma akwai wani abu da suke so kamar dangane da kasuwanci a ce su ma sun ɗauki kayansu sun kai cikin wannan ƙasashen su ma su samu kayansu su shiga yau aka ɗauka eh, eh, akwai kamfuna kamfuna da yawa a najeriya wanda suna ƙera ababe sai ka ba makon aje a siyo su a can najeriya kin sai a jewa ana ɗauko na china ana ɗauko na india ana ɗauko na indonesia ana ɗauko na pakistan da sauransu alhali kuma a kusa a cikin najeriya in kuɗin mu ɗaya ne bai guda ne za a same shi da sauƙaƙe ƙasa kamar najeriya wato za ta mamayu ita ma za ta samu riba cikin wannan abin da za a yi duk wanda yake cewa najeriya ko ghana ba za su yi amfani ba da haka saboda yanzu kuɗin su gashi gashi wannan dai eh, mutane ne wa'anda ke adawa da a haɗa eh, gwiwa a cikin wannan yanayi namu yau fa mutane su gane cewa idan ƙasa tana karama duk yadda aka yi ba za ta ci wata riba ba yanzu ya ka je ka ɗauka najeriya ai kayanta ko da yake suna shigowa ta kasashen eh, eh, eh, da adda sefa ai kayanta suna nan suna shigowa to ba a cewa wa'annan kuɗaɗe idan aka yi su wato su ne ba za su ci wata riba ba a'a kowa zai samu daidai ya nashi abinda muke hange kenan farfesa abubuwan mai waki na malami a jami'ar diop na ƙasar senegal yanzu kuma sai mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu karfe biyu ne da minti goma sha uku na dare ga kuma shirinmu na gaba. Amma ba bisa shashen ba. kana ba bisa ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka. Masu Assalamu alaikum. Yau za mu kawo muku kashi na biyu kuma na ƙarshe na bitar wasu daga cikin lamuran da kuka saurara a cikin wannan shiri na da rashin tayi cikin shekara da muke ban kwana da ita. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari. Madalla. Masu rare a makon karshe na watan Janairun shekarar nan ta 2019 da ke dab da karewa ne muka kawo muku korafin 'yan kasuwar jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya game da yadda suka ce baki 'yan kasashen waje sun mamaye harkokin kasuwanci a sassan birnin Kano da kewaye da ke zaman babbar cibiyar hada-hadar kasuwanci da cinikayya a nahiyar Afirka ta yamma. da 'yan kasuwar suka mika wannan batu ga zauren majalisar dokokin jihar kamar yadda sakataren kungiyar su alhaji umar lajo ya bayyana wa wannan fili a wancan lokaci hakikanin gaskiya mun samu kanmu a wani yanayi yadda baki suka zo suka zama su ne wa abin da ake kira masu sarrafa kaya su ne kuma masu rarraba kaya kuma su ne masu sai da kaya akan sari kuma suna nema su zama kuma masu sai da ɗaiɗaiwa ga masu amfani to wannan sai muka ga cewa idan muka tsaya muka zara ido to mu gaba ɗaya ma an riga an zare mu ma 'yan ƙasa daga business ɗin daga kasuwancin to sai muka ga cewa ina da kyau tun da akwai dokoki ita ƙasar mu ta shiga cikin abin da ake kira WTO World Trade Organization kuma akwai dokoki na ƙasa na Najeriya. akan harkar kasuwanci akwai dokoki ma watakila a jihar kano a kan harkar kasuwanci to sai muka gaba inda ya fi kyau mu kai kukan mu illa majalisar jiha wanda su ne suke yin doka a jihar kano haka fa a watan yulin wannan shekara ne shugabannin kasashen afirka ta yamma su goma sha shidda suka amince da samar da takardun kuɗi na bai ɗaya wanda aka lakaba suna da eco Wanda za a rinka amfani da shi a cikin ƙasashen su sha shida a hira da wakilin sashen hausa na muryar amurka a birnin yamai sile mummuni barma dr soli abdullahi wani masanin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar ya taɓo tarihin wannan yunkuri da kuma alfanun takardun waɗannan kuɗaɗe na bai ɗaya ga al'ummar yankin nahiyar afirka ta yamma a fannin tarihi wannan magana ta yin kuɗi na bai ɗaya bayo so ba tun alif dubu da dari tara da tamanin da uku shugabanni na wannan lokaci na afirka suka yunkura na cewa ya cancanta a yi kuɗi na bai ɗaya tashi afirka na ɗaya dai sun gano da cewa afirka muna cikin wani hali na yaɗiya su saboda tahiya da tattalin arzikin mu na biyu suka gano da cewa tsakanin mu afirkawa ba mu cinikayya kamar yadda ake muke cinikayya da kasashen turai ko kasashen asiya ko kasashen amerika sai ka gani kahin dan niger ya kai kaya nigeria ya kai su horon shi ko kuma kahin niger ta da ma nigeria wani abu ta da ma horon shi abinda bai kamata kenan sannan kuma su kuɗi na bai ɗaya suna da wani eh, eh, kwatamta ƙarfi da inci wanda ƙasa take da ko kuma ƙasashe suke da har in dai kullum za a yi zamanto sai daga wani wuri za a kama kuɗinku to kuna cikin hannun wannan ƙasa mai kama kuɗi ko da wani lokaci duk ƙasa da ka gani in ka ɗauki misali nan 'yan eh, shekaru na baya lokacin da aka samu matsala kasar cote d'ivoire shi da take son ta sa ta durkusar da uh, um, um, ikon na laurent gbagbo sai ta hoce kuɗin da ake aiko mutum da daga horon ake aka kuɗi sai ta hoce wannan kuɗin sai aka fara samun matsaloli iri-iri cikin kasar eh, eh, cote d'ivoire mu harin ga laurent gbagbo ya sa an kwashe babban banki aka kwashe kuɗin da akwai to shine don tasiri a takaice shine mu gwada ƙarhin mu gwada incin mu sannan kuma mu haɓaka kasuwanci da hulɗa tsakanin ƙasashenmu kaga dai kwanan nan eh, eh, cikin yamai aka ƙaddamar da wato kasuwa ta afirka rishin shimge tsakanin ƙasashe to wannan rishin shimgen ai ana san a haɓaka kasuwanci ne tsakanin kasashen afirka saboda yau in kan lissahi kasashen afirka tsakanin kamar da afirka da harin ba su wuce ba cikin kishi ɗari kishi goma sha bakwai bisa ɗari na irin hulɗar da suke tsakaninsu amma in ka ɗauki hulɗar da suke su da sauran ƙasashen duniya ƙasashen turai ne ƙasashen asiya ne da sauransu yana kai kishi 60 zuwa saba'in. bai kamata ba wannan a sarrafa su a ƙara musu inganci sannan sai a maido su nan wurin a saye su kuma kishi uku ga yadda aka sayi kilan wani abu nan wajen mu misali in ka ɗauki nama a ce nijar tana kudda nama a ƙasashen waje kilan nama sai a hudda shi a shika biyu in aka je aka dan sarrafa shi aka sa cikin kwanko to bai wuci ba garam 200 a saida shi shika biyu ka gani kenan garam dubu za a saida shi shika goma kenan abin shika biyu ya kuma shika goma to ya kamata a ce wannan gara basa muke kwasarta to shi yasa aka kaddamar da wannan wato kasuwa ta eh, eh, eh, rishin shinge tsakaninmu to kasuwa kuma rishin shinge tsakaninmu ba ta tahiya tilas sai da kuɗi in ka ɗauki misali kamar yanzu ɗan Nijar in ya ɗauki kayan shi ka ɗauka kilishi ko albasa ya kai ta Ghana za a bashi CD ko in Nijeriya kai za a bashi abin naira to ai ɗan Nijeriya ko ɗan Ghana ba ya ba ɗan Nijar CD ko naira Chile sai ya canza kuɗin shi su koma dala na Amerika sannan ya biya ɗan Nijar kuɗin shi in ya da mishi eh, albasa ko abin ga kilishi to sai zamanto yanzu malmakin ya zamanto dan Nijar ya dauki kayan shi ya kai Ghana ko ya kai su Nijeriya an ba shi dala sai zamanto kudin za a ba shi in wannan kudin sun tabbata a 2020 na eko sai zamanto kudin eko ne za a ba shi wannan kenan a zangon farko na shekara mai karewa ne gwamnatin najeriya ta ce alkalmar lissafi sun nuna tattalin arzikin kasar na samun tagomashi matuka lamarin da galibin 'yan kasar suka yi inkarinsa domin kuwa a cewarsu ba su gani a kasu ba to amma masanin tattalin arziki dr lawan habib yahaya ya yi tsokaci game da wannan batu haɓaka tattalin arziki kaso ce akwai haɓaka tattalin arziki ta inda kudin kasa na shigowa ike haɓaka zuba jarin kasa tsakanin kasa da kasa ko kuma inda take zuba jari yake haɓaka ko kuɗaɗen shigowa ta ita akan kanta kudin ike shigowa akwai kuma haɓaka tattalin arzikin kasa da yake sakkowa kasa shi isa masana suka ce sai ka duba abu uku kake iya gane kasa hakika arzikinta ya haɓaka abu na ɗaya shine menene ike faruwa ga talauci a wannan ƙasa menene ike faruwa ga jama'a tsakanin rashin aikin yi da rashin daidaito wato inequality sannan menene ike faruwa a ci gaba haɓaka ci gaban ƙasa yawan titi ruwa ruwan sha asibiti harkar lafiya harkar ilimi duk sun inganta wanda shi ake kira a haɗe development kenan waɗannan abubuwan guda uku sai an duba su da su ake auna ci gaban ƙasa fiye da wancan ɗaya ɓangaren akwai kuma wanda su ɗaya ɓangaren kawai suke kallo nawa ne ike shigowa ƙasa bashi nawa ake binta nawa ta biya nawa ne rararta menene abin da take eh, eh, eh, kuɗinta na shiga wanda ake kira uh, gross national product ɗinta kenan in ka cire uh, daga gross domestic ka koma national product kuma ne ne yawan total national income ɗinta kuɗin shigarta tana cikin bashi ne saboda haka yanzu daga ƙasa tana samun kuɗi an ana samun kuɗaɗe ta kasashen waje mai ya ɗan ya ƙara daraja an gyara waɗansu daga cikin harkoki na noma an rage shigo da waɗansu abubuwa wanda shigo da kayayyaki dama yana rage mana karfin tattalin arziki saboda kudaden musaya to an rage saboda haka shugaban kasa yana da damar da zai ce ƙasa ta ci gaba da kuɗi amma ci gaba kasobi ne shi ne ya rage isa kake ganin cewa sai a dinga samun kamar baki na caccanjawa wa'ancan sun ce an samu ci gaba amma aka zo na masana sai su ci su kuma a ci gaba ba saboda shi ci gaban sai ka haɗa wannan na ɗaya da na biyu na ɗaya ga abin da ya kunsa na kuɗin shigowa na biyu menene sakamakon samun kuɗin sun taɓa abu uku sun rage talauci mm. sun samo daidaito a tsakanin al'umma mutum zai yi karatu ya gama ya samu aikin yi mara karatu ya samu aikin yi wanda yake da sana'a ta samu ta gyaru an samu shugabanci na gari da security da duk wannan ɗaya kenan sannan daga ƙarshe duk bayan waɗannan an samu ci gaba akwai asibitoci akwai ruwan sha mai kyau akwai zaman lafiya akwai harkar ilimi mai kyau akwai harkar mazaunai da harkar hanyoyi to idan waɗannan duk ukun suka samu samu tashi lokaci ɗaya suna suna ɗagawa ana samun daidaito a su to sai a ce tattalin arzikin ƙasa yana haɓaka. Ba za ta ribi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi ka ce wato ka kashe su ta hanya. Masu da haka muka zo ƙarshen bitar wasu daga cikin al'amuran tattalin arziki, kasuwanci da cinikayya da muka kawo muku a wannan fili cikin shekara mai karewa. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kasuwani Abdullahi da Alhaji Umar ladio da kuma da Lawan Habibu Haya da kuma sauran abokan aiki da kan dafa wannan fili ya samu nasara. mahmud ibrahim kwari da kan shirya na gabatar ke fatan mu shiga sabuwar shekara ta 2020 cikin koshin lafiya wassalamu alaikum to madalla gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo saƙonninku. ku Assalamu alaikum da farko suna Aminu mai shayi na garin garbace da nan da kungiyar muryar talaka ta kasar da shan jihar Taraba. Dangane da wannan kuɗi na eko da kasashen Afirka suke so su yi gaba daya sannan wasu ƙasashe da nan Faransa kuma suke so su yi nasu wanda kuma ake zargin cewa wata ƙasa ta turai ko in ce Faransa tana so ta sa hannu a ciki kamata ya yi su kasashen na afirka tun da za su yi kudin su bai daya kamata ya yi su haɗa hankali wuri guda su haɗa ilimin su wuri guda su fidda wata ƙasar turai a cikin su domin kada su sake shiga mara ɗaki da kai domin rainon turawa suna son ne kada su bar mu mu ci gashin kanmu kuma yanzu duniya ta riga ta waye da fatan shugabannin kasashenmu na afirka za su haɗa kai wuri guda a fidda kuɗi bai daya ba tare da sanya hannu ta kafa turawa ba da kan su mana gaban kasa da fatan Allah ba mu haɗin kan kasashen mu na Afirka baki daya. Assalamu alaikum BOA mai magana a Luraf kana gasuwa babban odita janar na muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da cin mutuncin arzikin mutanen gashuwa da al'ummar gashuwa. To gaskiya cewa a baiwa mai mota lita talatin mota tana kan wajen lita ɗari biyu ko ɗari da tamanin ko ɗari biyu da hamsin bisa wasu hujjoji wanda ba gamsuwar 'yan gasuwa ba ne wannan babban abun bakin ciki ne kuma ya kamata manyan gari su sa baki kada su bari a ringa cin mutuncin al'ummar su saboda duk garin da aka zo irin wannan ta shigo za a karya tattalin arzikin garin ne za a hana al'ummar garin walwala kuma sai ka gani a garin wasu kuma rabo noma da ake samu ai a garin wasu ne zai samu ba garin ba gashuwa ba ne to ya kamata ce duk abin da za a yi a kare hakkin gashuwa da al'ummar gashuwa da mutanen gashuwa gaisuwa a kare su a ba su cikakken kula ta musamman kuma tabbatar da tsaro. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu Mazda Kwatnuka da Lokar Gazan ni an kuɗi sako na daga Aminu Tambuwal. In shina shawa Allah shi dauki mataki da waɗanga masu zuwa suna kwalbato ma 'yan ta'adda suna kashe mutane babu gaira babu samat kamar irin waɗanga ɗan ka samu nan ƙiri an samu wasu nan gabacin za to ka ɗauki mataki a kansu a hukumtar da su daidai abin da lahir da sun ka aikata in ta na na halbe su ma a halbe su. Assalamu alaikum sashin Hausa na rediyon Amerika. yusuf baban gaje mai da ringin daga jihar jigawan najeriya yau zan yi amfani da wannan dama in kira ga shugaban kasanmu na najeriya muhammadu buhari a wannan sabuwar shekara ta 2020 da za a shiga da allah dan annabi ya taimaka ya zauna da dukkanin makarabansa domin a san hanyar da za a samu wa talakawan najeriya mafita ta tsadar rayuwa da ake ciki domin tun da aka zaɓi muhammadu buhari a biyar talakawan najeriya suke ɗanɗana ko su ta wajen kayan siyan kayan masarufi komai tsada komai tsada don haka ina fatan muhammadu buhari a wannan shekara da za mu shiga ta da ashirin zai taimaka ya sauwaka wa talakawa tsadar rayuwa da muke cikinta amma tsadar nan da muke cikinta kullum hauhawa take an kasa ganin ai ta muna fatan zai duba wannan koke namu mai magana yusuf baban gaje mai tare da ringin daga jihar jiga najeriya To ba da lagabar tala ya dawo da takaitattun labaran duniya. Wani harin roka da aka kai a bikin yaye mayakan 'yan awarin kudancin Yemen ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane goma ya kuma raunata wasu gwammai. Wani mai magana da yawon mayakan da ke da haɗin gwiwa da Saudi Arabia ya zargi mayakan Huti da ke wato da ke da goyon bayan Iran a Yemen da hannu a kai wannan harin. adadin mutane 2,231 ne suka mutu daga cikin 3,373 da aka tabbatar sun kamu da cutar ebola da yanzu haka ta barke a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo to duka-duka kuma iya abin da za mu iya kawo muke na a wannan shirinmu na hantsi sai kuma canza ya za a ci wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na murya amurka musamman murtala faruk sanyi na da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma solomon abu wanda ya shirya ya bada umarni da injiniyan mu na wannan hantsin wato jb cook baba ya ko makirin ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum